يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka na rijalun wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wasallam na fadilatu daktur sa'ad bin yusuf abu aziz hafizahullahu ta'ala da ikon Allah yau za mu tashi a karatu na biyar a cikin wannan littafi mai albarka sannan darasi na biyu akan rayuwar abubakar siddiq radiyallahu anhu yau idan zan tuna daidai kusan muna goma zuwa goma sha ɗaya ga watan almuharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyar a yau da ikon Allah kusan a yammacin nan aka yi ta buɗe baki na azumi da aka yi na ashura muna roƙon wannan ibada da aka yi Allah ya karɓe ta Allah kuma ya sanya ta cikin mizanin kyawawan ayyukanmu ga baki ɗaya wannan azumi kamar yadda kowa ya sani hikimar yinsa kamar yadda hadisi ya zo cikin aljami a sahih na Imam al-Bukhari rahimahullah shine cewa rana ce da Allah ya tseratar da Annabi Musa ya halakar da Fir'auna وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون hikimar yinsa shine rana ce da Allah ya tseratar da annabi Musa alaihi salam ya halakar da Fir'auna a cikin ruwa tare da sojojinsa. annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya yi hijira daga garin Makka zuwa Madina ya samu Yahudawa suna yin wannan azumi wani wuri kuma hada nasara suna kamar yadda wata ruwaya ta sarraha haka sai yake tambayan mala'ika Jibril a wata ruwaya kuma sai yake tambayar su masu yin azumin menene hikimar yin wannan azumi sai suka ce rana ce da Allah ya tsiratar da annabi Musa halakar da Fir'auna sai ya ce mu muka fi kowa dacewa da yin azumi a wannan wuni din sai zama yana yin azumin goma ga almuharram sai su habbai suka yi kirdado suka kula da cewa yau goma ga almuharram muna yin azumi yahudawa mana yi kuma ba mu saba musu ba sai ce la in bakitu ila qabilin la asumanna tasi'a idan Allah ya rayar da ni zuwa ga shekara mai zuwa zan yi azumin tara ga wata na yi goma ga wata sai zama Allah bai rayar da shi zuwa ga wannan shekara mai zuwa ba amma dai wannan hadisi nasa iya nan a matsayin darasi gare mu cewa azumci tara da goma riwaya ta imamu bai haƙi rahimahullah ce ana iya yin tara da goma ko kuma goma ga sha ɗaya to wannan shine hikimar yin wannan azumi a wajen ahalus sunna amma na kaman ga waɗanda suke da aƙida ta shi'a a yau ba ranar azumi ne gare su ba ba wuni ne na yin azumi gare su ba sai dai kawai wuni ne na baƙin ciki ahalus sunna suna farin cikin halakar da fir'auna da tsirtar da musa alayhi salam shi'a na bakin ciki cewa ranar ce aka kashe al-hussein a karbala kula da wannan sun yi zama su duk da wannan hutowar zahirin nasi a fili na cewa a yi azumi a wannan wuni ba su yi don bayan wafatin manzon allah sallallahu alaihi wasallam al-hussein an kashe shi a karbala kuma ya faru ranar goma ne ga watan al-muharram wannan bakin cikin sai ya zama iyabinsu da cewa ba za su yi azumi a wannan wuni ba to inda ake samun sabani har ga Allah ko da ahalus sunna yana bakin ciki idan aka zalunci sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma na wannan bakin cikin ba zai sa kuma fakarantarwar annabin ya batta ba tunda ya ce mu yi wannan azumi to abin da yake dacewa da sunna shine a azumci wannan wuni din a wurin da shi a ranar za a na bakin ciki za a riga dukan jiki har ana faffasa jiki jini yana zuba a jikin kamana a wurin sunna ba haka al'amarin yake ba muna da bakin cikin kashe sahabi a babin zalunci amma na wannan ba zai hana mu aiki da hadisin da manzo mu a kayansa ba Allah ya ba mu ikon tabbata akan aqidar sunna to na biyu abin da ke kara mun sha'awa shine yadda ake yin azumi ranar litinin musamman irin wani yau kaga mutane suna azumi amma na duk da haka suna daurewa su zo bakin masallaci suna buɗe baki da wannan ake iya gane ɗalibin ilimi mai neman ilimi da gaskiya da kuma wanda yake malalaci bil haƙiƙa idan mun karanta tarbiyyar magabata na kwarai yin azumi buɗe baki ba zai zama dalilin da zai hana ɗalibin ilimi zuwa ga koyon karatu ba saboda su ba wai buɗe bakin bane ma kadai duba imamul bukhari rahimahullah akan tara aljami a sahi iya tafiya a jeji kwana uku bai ci ba kwana uku bai sha ba yakan kai matsayin da yakan yi fitsari ya sha fitsarin saboda kishirwa a rayuwa fitsari mutum zai yi ya ɗauki fitsarin ya sha yana murna saboda kuncin rayuwa na neman ilimi a bautawa Allah sa kenan mutumin da ya same shi zai sayo abun buɗe baki ya zo ya ci shi a nitse ya yi buɗe bakin ya shigo masallaci fanka na kada shi wannan ai ba cikin wani kuncin rayuwa yake ba in mun kwatanta da waɗancan bayan Allah rahmatullahi alaihim ci gaba da tarihi na abubakar siddiq radiyallahu anhu a yau za mu tashi a darasi na biyu a cikin tarihinsa darasi na biyar a cikin littafi da za mu tashi a yana al-mawqif matsaya ta uku daraja ta uku ta abubakar siddiq radiyallahu anhu gudumawarsa ta uku wanda ya a cikin rayuwarsa don ƙoƙarin nuna imaninsa zuwa gare mu ko kuma zuwa ga duk wanda zai karanta tarihin nasa Yau yawmu wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam ranar rasuwar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wani irin jarinta abubakar siddiq radiyallahu anhu yayi عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر يكلم الناس فقال اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس فقال اجلس يا عمر فتشهد فقال أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت إن الله تعالى قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين wannan hadisi ibn abbas Allah ya kara masa yadda ya ce anna ababakarin radiyallahu anhu lalle Abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda kharaja ya huto yawma tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ranar da aka dauki rayuwar annabin Allah manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yadda kissa take lokacin da Allah ya dauki rayuwar annabinsa Abubakar siddiq radiyallahu anhu bai gida ya tafi a wata riwaya aka ce ya je gona a wata riwaya kuma ya tafi harka ta rayuwa sai labari ya riske shi iya dawa cewa Allah ya ɗauki rayuwar annabinsa sallallahu alaihi wasallam Abubakar Siddiq radiyallahu anhu bai wata wata ba sai shigo gida ɗaki wajen annabin Allah sallallahu alaihi wasallam sai sumbaci goshinsa sai ya ce tsib hayyan wa anta mayyitan ka ji daɗi ka samu nutsuwa na rayayye amma na alhali ka bar duniya bayan nan sai lullube annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi daga nan aka samu cewa sunna ta karantar da mamaci da ake mar kyakkyawan zato musamman ya halatta idan ya rasu a sumbaci goshinsa dauki littafin a ahkamul jana'is na al'allama da Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi bayan yayi wannan sai ya fito zuwa ga sahabbai a lokacin sahabbai sun samu su cikin halin kakani kayi saboda akwai jama'ar da basu su yadda da cewa annabin Allah zai bar duniya ba akwai jama'ar da al'amarin ya zama ya tayar musu hankali yaya za a yi a ce annabin da Allah aiko yau ya mutu ya bar duniya in dai haka ne to ina addinin zai je shi baya ga nan sai ya fito wa Umar yukallimu nasa lokacin kuma Umar radiyallahu anhu ya cikin jama'ar da hankalinsu ya tashi suke yi wa mutane magana suke jan hankalin jama'a akan wannan al'amari na cewa su ba su yadda annabin Allah ya mutu ba wannan shine ainihin foundation na sabani a musulunci babu abin da ke zama zahiri a duniya irin mutuwa amma dai ga sahabbai sun rabu biyu wannan sun ce ya mutu wannan sun ce ba gaskiya bane bai mutu ba iyanin da ransa Umar yana yi mutane magana idan muka duba kasa abin da yake fada wa min aqwalihi daga cikin maganganunsa yana cewa inna rijalan minal munafiqina lalle wasu mutane daga cikin munafukai yanzu umuna suna riyawa anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam tuwfiya lalle manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi an dauki ransa kaga girman magana sai yace munafukai ba wa inna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam ma mata amma na manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi bai mutu ba walakin zahaba ila rabbihi a'a ya tafi wajen ubangijinsa ne kama zahaba Musa bin Imran kamar yadda Musa bin Imran ne je ganawa da Allah a wajen dutsen Tur kenan yadda kuka san Musa ya je ganawa da Allah ya bar mutanensa to shi ma tafiya ganawa da Allah ya ba mutuwa bane wallahi yace na rantse da Allah la yarji anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi zai dawo fal yaqta anna aidi rijalin zai kuma yanke hannayen mutane wa arjulahum da kuma kafafuwansu waɗanne umuna wanda suke riya annahu cewa shi mata ya mutu Kala haza ya faɗi wannan ne min ilmufa mufaja'a saboda aukuwar tashin hankali da ya zo masa babu zato babu tsammani bai tsammanin annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi zai bar duniya to yanzu ya tabbata ya bar duniya wannan tashin hankali shi yasa ya furta wannan magana din Umar Abubakar Siddiq radiyallahu anhu bayan ya shiga wajen annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya fito sai ya zo samu Umar yana yawan mutane magana iya faɗan wannan maganganu cewa wasu munafukai sun ce annabin Allah mutu duk wanda ya faɗa in annabi da zai yanke hannunsa zai yanke kafarsa faƙala ijilis ya umar yace ka zauna ya kai umar muna roƙon ka zauna kada ka tada hankalinka fa'a ba umar an yajilisa umar sai ya ki zama faƙala ijilis ya umar ya sake cewa zauna umar sai umar ya ki zama bakin sanawa biyu yana cewa ya zauna bai zauna ba sai Abubakar, siddiq radiyallahu anhu ya hikima ta dattawa fata shahada sai ya koma gefe fara innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ya ce masa ya yi shiru bai yi shiru ba zauna ya ki zama to idan ka ci gaba da bashi haƙuri sai a samu musifa da tafi kowace girma tsakanin ku sai kan al'umma ya rabu sai ya rabu da shi a wurin sai ya koma gefe kawai ya bashi shi yana maganganu sahabbai na ji ya koma gefe yana inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu sai aka bar Umar bin al-Khattab sai aka taho gindin su aka taru wannan shine hikima duk lokacin da kai wa mutum a cikin jama'a ya tada hankali yi shiru ya ki shiru koma gefe ka fara mukaddima kana fara magana da ikon Allah duk mutum mai hankali zai dawo gare ka to wannan kawai shine abin da yi na'am tayyib faqala sai yace amma ba'adu baya da haka sai ya dauko wata magana mai girma faman kana minkum ya abudu muhammadan duk wanda ya kasance a cikin ku yake bautawa muhammad fa inna muhammadan qadimata lalle muhammad ya rasu ya mutu sallallahu alaihi wasallam amma na wa man kana minkum ya abudullaha wanda ya kasance a cikinku ku yake bauta Allah fa inna Allah hayyul la yamut lalle Allah rayayye ne baya mutuwa dalili shine akwai jama'ar da suna dab da su yi ridda dan annabin Allah ya rasu suna gabar cewa za su bar musulunci an fara wannan maganganu in dai zai mutu mu mun bar addinin Allah bayan fa ana karanta ƙur'anin Allah din innaka mayyitun wa innahum tun? an karanta cewa eh zai rasu amma na da al'amarin ya auku a lokacin da ba a zato sai hakuri ya gagara tabbata tare da su sai ya ce to wanda yake bautawa Muhammad to yau Allah ɗauki rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam amma na wanda daman ba shi yake bautawa ba Allah kake bautawa to ka sani Allah rayayye ne baya mutuwa inna Allah ta'ala kala sai sake cewa Allah ya ce in ji abbakar siddiq radiyallahu an wa ma muhammadun muhammad bai kasance ba illa rasulun sai dai manzo kadi khalat min qablihi rusul wanda manzanni sun wuce gabanin zuwansa shi ba komai bane sai dai manzon Allah manzanni sun zo sun wuce gabanni shi ma ya zo shi akwai manzanni da suka wuce kaman wa aƙalla dai wanda zahirin ƙur'ani ya kira mana nawa guda ashirin da biyar fi tilka hujjatuna minhum famaniyatun min ba'di ashirin wa yabqa sab'atu wa hum dhulkiful hud shu'aib salihun wa kaza sewa eh in ka ɗauka wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumi an kawo guda nawa nan guda goma sha takwas a cikin wannan ayoyi kaɗai guda goma sha takwas sai kuma guda bakwai sai ka tsinto su a cikin ƙur'ani guda bakwai ɗin su ne wanda ba kira ba wanne da wanne dulkiful hud shu'aibu salih sewa idris sewa eh muhammad sewa aje mana eh a'a waye waye a a akwai yunus salih jazakallahu khairan idan ka ɗauki wa tilka hujjatuna atayna ha ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka alimun hakim wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl zaka samu Allah ya kawo guda goma sha takwas a wurin bayan nan kuma sai guda bakwai zaka tsince su a cikin Qur'anin Allah in ka hada guda 25 a cikin su wanda zahirin Qur'ani ya kira cewa bai mutu ba kwaya ɗaya ne wa kenan isa alaihi salam wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum shi kadai ne Allah ya toge ko ma bayan su babu wanda Allah ya toge mutuwarsa sai ya ce to idan ya rasu afa in mata idan ya mutu aw qutilan qalabtun ko kuma aka kashe shi mata wannan shine mautun tabi'i mutuwa ta tabi'a mutum ya kunta ya jinya aw qutila ko kuma aka kashe shi a filin yaki in qalabtum ala aqabikum za ku koma zuwa ga kan digadigenku na kafirci ne wa man yanqalib ala akbaihi duk wanda ya koma kan digadigensa na kafirci falai yadurra Allah shai'a ba zai cutar da Allah da komai ba wasu wa sayjizillahu shakirin da sannu Allah zai saka masu gode masa sai karanta wannan aya ashe ayar sai zama daman darasi take barwa na cewa akwai ran da annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi zai bar duniya in ya bari za ku tabbata addinin ne ko za ku koma da baya sai dauko wannan aya ya karanta abin da zai baka sha'awa duk cikin sahabbai ridwanullahi alaihim ajma'in babu wanda bai samu kansa cikin halin yi na rudewa ba sai abbakar siddiq radiyallahu anhu shine ya iya kontrolin kansa da wannan musifa da ta auko musu a lokacin amma sauran kowa shiga cikin halin kakanika yi kale ya ce wallahi na rantse da Allah in ji ibnu abbas duba sanin sa ne qur'ani ya ce laka annan nas kai ka ce mutane lam ya alamu ba su san annallaha azza wa jalla anzala hadhihi al-ayata ba ba su san cewa Allah saukar da wannan ayar ba tare da sun karanta Qur'anin sun haddace sun san ma'anarsa amma na kai ka ce babu wanda ya san da ayar Qur'ani hatta talaha Abubakar har sai da abubakar ya karanta mai ta wannan filin da ake cikin tashin hankali yana karanta sai hankalin kowa ya dawo gare ta sai gane fa'a ashe daman Allah ba da wannan labari a Qur'ani din fatalaqaha nasu kulluhum yace sai mutane gabaki ɗaya kowa ya riki wannan ayar fama nasma'u basharan minan nasu illa yatluha ba mu jin wani mutum fama nasma'u basharan minan nas ba za mu ji wani mutum daga cikin mutane ba iya tafiya illa ya tilu hafa ce yana karanta ta cikin garin Madina wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala akibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin yana karanta ta a wannan fili sai kowa ya dauke da cigaba da karantawa a cikin gari ana yawo da ita na'am قال shahab ibn shahab az الزهري asalin sunansa Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab az-Zuhri akhbarani yace ya bani labari Sa'id bin al-Musayyib wato Sa'id bin Musayyib anna Umar ibn al-Khattab lalle Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kale yace wallahi na rantse da Allah ma huwa illa an sami'tu Ababakar talaha al'amarin bai kasance ba har sai lokacin da na ji abbakar ya karanta wannan aya fa'aƙartu sai na ji wani ciwo hatta mata killini rijilaya har sanda na kai matsayin da kafafuwa na guda biyu ba za su iya ɗauka na ba yana karanta ayar sai na ji wani ciwo ya lulluɓe ni ga baki ɗaya na gamsu da cewa yanzu annabin Allah ya bar duniya. Shi ne wannan ciwo da ya dame da ni ban yadda ya mutu ba ana karanta ayar sai tun ha ai Allah ya bada labarin zai rasu Shi ne yace sai na ji wannan ciwo ha na kai matsayin da kafafuwa na guda biyu sun gagara ɗauka na wa hatta ahawaitu ila al-ardi har sanda na koma zuwa ga ƙasa bi ma'ana na zauna na gagar tsayawa wa arabtu hina sami'tu hutalaha sai na fahimta lokacin da na ji ya karanta ta anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kadimata cewa lalle manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi babu kokonto ya bar duniya amma na duk dattawan sahabbai kowa ya samu kansa cikin halin kakanika yi kuma ko a yau idan baka tsammanin labari sai labari ya zo maka da zafi zuwa gare ka in ba kai hakuri ba sai ka samu kanka cikin halin kakanika yi shi yasa dan adam idan yana bukatan controlling kansa a ko da yaushe al'amarin da kake ganin idan ya faru zai taru ma hankali ka rika tsammanin a ko da yaushe zai iya aukuwa daga cikin mafi girman labarin da ya fi komai ta da hankalin dan adam a duniya shine a kawo masa labarin mahaifiyarsa ta rasu ta duniya kusan nan kusa babu labari mai ta da hankali na tsabi'a da ‘yan uwantaka a jiki irin wannan kula da wannan kar ka zauna ka ɗauka cewa a duniya za ta tabbata in ka rabu da ita ka kaddara a zuciyarka cewa fa Allah na iya kaddarawa kafin na dawo Allah ya dauki rayuwarta ko kuma kafin na dawo ni Allah ya dauki rayuwata ya batta duk labarin da kake ga zai tar ma hankali in dai addini ya nuna cewa mai aukuwa ne to ka rika tsammanin faruwansa da ikon Allah in kana tsammanta faruwansa idan ya zo Allah zai baka ikon hakuri a kayi amma na ko mace kake da shi ka yi shekara ɗaya biyu uku da ita ba ka taɓa tsammanin za ta bar duniya ba ran da aka ce ma ta rasu ba zato ba tsammani sai ka samu kanka cikin halin kakani ka yi to amma ka riga duba yadda kake kaunar ta take kaunar ka kaddara cewa wata rufa ba kwa tare ko Allah ya dauki rayuwarka ko ya ɗauki nata kaddara yau na dawo gida an ce babu ita sai me idan kana duba ba mai yiwa bane sai ka gamsar da kanka cewa ashe abin zai yiwu kawai kaddara yanzu na koma gida in samu gawa ta rasu to me zan yi to sa wannan a jiki yana taimaka mutum duk girman labari in ya zo ka iya haƙuri a kayansa shi yasa don wannan hikima da kuma wasu hikimomin da ba mu iya riskansu Allah ya saukar da wannan aya wa ma muhammadun illa rasulun qad khalal min qablihi rusul mun fahimci wannan da kyau tayyib al mawqif rabi matsaya ta hudu jarunta ta hudu ta abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda gumurzu da ya buga don ƙoƙarin kare addinin Allah ayyamun ridda kwanakin da aka yi ridda aka bar musulunci kwanakin da jama'a suka yi ta ɓata imaninsu suna koma zuwa ga kafurci. a wannan lokacin wata irin jarinta abbakar siddiq radiyallahu anhu ya yi. malam ce lam da ayyamun ma'adudat ala Fati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kwanaki da yawa ba su wuce ba bayan rasuwar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bi ma'ana ala wafatin rasul bayan rasuwarsa hatta shtabakal islamu har musulunci ya shiga cikin halin duhu ishtabaka shine bi ma'ana khalata hazzul bi ma'ana shine wani abu na duhu ya shigo cikin musulunci rasuwarsa da 'yan kwanaki kaɗan ya bar duniya musifar farko sai ga duhu ya fara auko wa musulunci fi sira'in a cikin illa sananniya rahibin kuma abun tsoro na wannan illa din ma'al wasniya tare jama'ar da ke bauta wa gumaka allati awadat hal hayatu fuj'atan wanda rayuwa ta jawo wannan al'amari na wannan masu bautawa gumaka babu zato babu tsammani rasuwarsa da kwanaki kaɗan sai ga musulunci cikin wani halin kakanika yi tare da alwasiniya masu bautan gumaka wasalibiya tare da kuma da 'yan salibiya 'yan salibiya su ne crusaders crusaders kuma su ne jama'ar da suke ƙoƙarin yaƙi wajen ƙwato garuruwan da musulmai suka ci a hannun kafirai don komawa ƙarƙashin daular kafurci to wani su ake cewa ainihin salibiya to sai ga ainihin wasu suna yakan musulunci masu bauta gumaka ga kuma 'yan salibiya garuruwan da aka yako aka karbo a hannunsu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu sun ga ba duniya to aikin su na gaba bari mu kwato garuruwan mutum da shi ya rasu sannan kuma arrabida as-salibiyya arrabida salibiyya masu kwato garuruwa a hannun musulmai da aka kwace musu arrabida su kuma sune ne bakiyatu hamalatil hujja jama'ar da suka saura suke ɗauke da hujja na ilimi bi ma'ana jama'ar da wani annabi ya wuce sai suka rike shari'arsa bayan wani annabi ya zo sai suka ki karɓan shari'ar annabin da ya zo sai suka rike shari'ar annabin da ya rigaye su sai dai kuma cewa suna tarayya da jama'ar da suka karɓi wannan dokar wannan annabi ta wani ɓangare ina fata an gane su ne kamar wanda suke rike da abun da Isa alaihi salam ya zo da shi sai ga akwai abun da suke karantarwa addinin Allah karantar kamar hududi to su yake cewa arrabida wanda suna rike da hujja na wani annabin da ya rigaye su fi shimalil jazira su kuma sun nufo musulunci ta bangaren arewacin jazira wato ta bangaren arewacin ƙasar Saudi Arabia abun da suke tamna uddukhula fil islam suna hana kowa shiga cikin musulunci wa da di'ayatahu bil quwwa suna tunkuɗa duk wani da'awar musulunci da karfi ba da hujja ba in zaka shiga addinin Allah sun ce tunda annabin musuluncin ya bar duniya to da karfi ma ba za ka shiga addinin Allah ba kaga mushkila biyu sun auko kenan na farko yan alwasniya masu bautan gumaka na biyu ga yan crusaders dukkaninsu sun nufo kan musulmai ga musulmai a halin kakana kai annabinsu ya bar duniya wasu sun gagara hakuri da rasuwa suna cikin halin ƙaƙanika yi ga kuma abokanan gaba ta kowane bangare za su ci su da yaƙi a lokacin ake buƙatar dattawa. ƙalal imamu zahabi imamu zahabi Allah ya masa rahma yana faɗa cikin littafinsa na siyar alamin nobala yace ce lammashi ta harar wa fatun sallallahu alaihi wa sallam lokacin da rasuwar manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ta shahara bin nawahi a dukkan ɓangarorin garuruwa kowane irin ɓangaren garuruwa labari ya isa cewa ya bar duniya irtadda tawa'ifun kasiratun min al-arab anil islam tawa'if ɓangarori kasira masu yawa min al-arab daga cikin larabawa irtaddat sun yi ridda anil islam sun bar musulunci sai ka ji wancan garin a ce kashi ashirin cikin ɗari sun koma kafirci can garin kashi arba'in cikin ɗari sun koma kafirci can garin kashi goma cikin ɗari sun koma kafirci to da wanne za ku ji damuwar annabin ku ya rasu ko kuma da gayyato jama'a zuwa ga dawa da addinin ko kuma za ku ji ne da ƙoƙarin yaƙar masu ƙoƙarin zuwa su shigar da duhu ga musuluncin musifa ta kowane ɓangare shi wa mana uzzakata suka kuma hana zakka suka ce ba za mu ba da zakka ba fa nahaba abubakar لقتالهم abubakar siddiq radiyallahu anhu الله sai miƙe liqitalihim don ya yake su wannan na dan bada kisa su kaɗan ran da muka fara karatu bayan rasuwar manzon Allah me suka iya faro aka ce su bada zakka suka ce ba za mu bada zakka ba mun san aya sukutun da guda a Qur'ani da Allah ya ce mana khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim suka ce a wannan ayar Allah ya ce khudh wa fa'iluhu damirun mustatirun takdiruhu anta ya rasulullah kai abbakar idan kana so baka zakka ka kawo ayar da Allah ya ce khudh anta ya ababakar wannan jama'ar ba jahilai bane ba wawaye bane makaranta qur'anin Allah ne mahaddata qur'anin Allah ne kana karanta aya za su gaya maka an saukar da wannan aya rana kaza ga watan kaza a shekara ta kaza a lungu kaza a cikin gari kaza aka ce yaƙi suka ce muna jira an jagorantar da abubakar siddiq radiyallahu anhu duk da wannan ya miƙe zai yaƙe su kawai sai miƙe ce sai yaƙi musulunci ya samu kansa cikin halin kakanika yi a lokacin ga musulmai sun gagara haƙuri da musifa da ta auko ga masu bautan gumaka na yaƙan musulunci ga crusaders na kawo musulunci hari ga musulman suna ridda sun bar addinin Allah da wanne za a ji fa ashara alaihi umar wa ghairuhu ay yaftira an qitalihim sai umar da kuma wani umar wasu daga cikin sahabbai kenan suka masa nuni da cewa kada ka yaƙe su kar ka yi yaƙi ka bar su kawai faƙale ya ce wallahi na rantse da Allah lau mana'uni iƙalan inda za su hana ni zakkar sadakar ɗan raƙumi aw anaƙan ko kuma ɗan akuya kanu ha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda sun kasance suna miƙawa zuwa ga manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi gabanin yaba duniya laqataltuhum ala man ihayati na rantsi da Allah sai na yaƙe su akan hana wannan zakka yace ba gudu ba ja da baya in za su hana ni zakkan dan akuya ko dan raƙumi wanda da suke barwa yace sai na yaƙe su ana iya fassara ikalan da ɗan raƙumi ko kuma ikalan shine ƴar ƙaramar zakka da ake bayarwa ƙarshen shekara na'am fakala umar umar bin al-khattab kai kaifa tuqatilun nasa ta yaya za a yi kai yaƙi mutane wa qad qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma bayan manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah an umurce ni na yaƙi mutane har sai sun ce babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma Muhammad manzon Allah ne faman ƙalaha kuma annabi ya ce duk wanda ya faɗe ta a sama maluhu wa damuhu dukiyarsa da jininsa sun kubuta kada a taɓa su illa bi haƙƙi sai da haƙƙin musulunci kaga wata mushkila ta auku ana wata gawa wata kenan za a tausaya sahabbai a wannan lokaci za a ji da ainihin masu bautan gumaka da ke yakansu ne ko da wanda suka yi da suka bar addini ko kuma da jama'ar da suke kokarin hana shiga addinin Allah da karfi ko kuma da wannan musifa in za a ji su wanda suka hana zakka su kuma a cikin su bangare da kuɗi ne su sun yadda su musulmai ne amma sun ce daga manzon Allah ya bar duniya kawai shikenan ba maganar zakka har duniya ta kare kawai wannan shine matsayin su kaga wata wuta ta kunnu ga kuma wanda kan suke haɗin yanzu kan ya haƙi shiga cikin wani halin ƙaƙani kayi wa hisabuhu ala Allah kuma annabin Allah yace hisabin sa na ga Allah duk wanda ya faɗi wannan kuma wannan mutane sun ce la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa qala abubakar abubakar yace wallahi na rantsi da Allah la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakati sai na yaƙi duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka duk wanda ya yi zakka wanda ya bada zakka bai sallah ba zan yaƙe shi duk wanda ya sallah bai bada zakka ba zan yaƙe shi sai ya faɗi wannan magana yace fa inna zakata haqqul lahi ai zakkar haƙƙin Allah ne haqqu na'am fa inna zakata haqqul mali ai zakkan haƙƙin dukiya ne wa kad qala illa bi haqqiha to yanzu abun ya koma fiqhun hadisi sai Abubakar Siddiq yace ai annabin Allah yace illa bi haqqiha za a yaƙe su amma na sai dai da haƙƙinta ita wannan kalmar shahada ƙala umar sai umar ya ce fawallahi na rantse da Allah ma kuwa al'amarin bai kasance ba illa an ra'aitullaha? sai dai kawai na ga lalle Allah sharaha sadar abubakar lilkital ya yaye kirjin abubakar ne da ku gane cewa yin yakin shefi alkhairi a lokacin fa arabtu annahu alhaq sai na gane abin da abubakar ke faɗa gaskiya ne ya kasu ya fi inganci kaga wannan wutan an kashe ta me dalili an ce illa bi haqqiha za a yaƙe su da haƙƙin kalmar shahada to ai daga cikin haƙƙoƙin kalmar shahada akwai zakka hadithin da ya kawo shi Umar bin al-Khattab da shi akan hujja a kansa sai ce to sai na gane abin da yake nufi alhaku wannan gaskiya ne yanzu to yanzu an kashe wannan wuta kai ya haɗu rawahul bukhari wa muslim wa kuma imamul bukhari da muslim da wasunsu sun ruwaito wannan Allah ya musu rahama gaba daya a lokacin me ke faruwa wa aqada radiyallahu anhu al alwiyata sai Allah ya kara masa yadda ya kulla al alwiya shine rantsuwa na rantse da Allah ya kulla rantsuwa ya kulla alkawari lil na yin yaki ala jami'il jabahat akan dukkan bangarorin wanda suka ki addinin Allah suka hana zakka kowane gari suke za a je a yake su kawai sai aka kulla aka fara haɗa rundunar yaƙi a wannan yaƙin an doka yaƙi an yi yaƙi da alal aƙalli an kashe mahaddata ƙur'anin Allah a ɓangaren sahabbai mutum ɗaiɗai mutum saba'in wanda suke da tilawar ƙur'ani suka ji daga bakin manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gari shi koya musu Qur'ani mutum saba'in sun rasa rayuwarsu wata riwaya ta ce mutum saba'in da biyu sun bar duniya banda sauran jama'a da ke da haddan ido goma ko ashirin ko talatin ko arba'in ko hamsin wannan mahaddata qur'anin Allah da ake ji da su an rasa saba'in da yankai take da aka yaƙe su aka doka yaƙi sai suka gane sai suka dawo suka ce za mu ba da zakka yanzu tukunna suka gyara aka ci gaba da tafiya amma dai waɗancan bayan Allah an rasa su kaga shi yasa muka fara da hadisin innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira duk wanda ya rayu a cikin ku zai ga sabani da yawa sai ya ce fa alaikum bi sunnati ina horon ku da bin sunna da kaga sun koma zuwa ga sunna an yi sabani illa bi haqqiha an yi ittifaqi akai wannan shine hadisin da muka yi shimfidi karatun farko a na'am Walamtash hadis السحراء في hayatin النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مثيلا لهذه المعرك لهذه المعارك garuruwa sahararori sahara kala-kala hatta a zamani a cikin rayuwar annabi tsira da amincin Allah sabata a gare shi bata shaida irin wannan alma'arik gumurzu a na yaƙi ba hatta zamanin manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ba samu irin wannan musifa ba ko an samu sai ka gaya mun yakin da aka yi tsakanin musulmai da musulmai a zamanin sa sai ka gaya mun idan ma an samu sabani yaushe aka yi yakin da aka kashe mutum biyar ballantana wanda aka kashe mahaddata Qur'anin Allah saba'in shi yasa malam yace har annabin Allah ya ba duniya shi ma bai ga irin wannan musifa na sabani ba sahabbai kuma gashi ya auko musu jama'ar da ku ake saukar da wahayi gare ku tare jama'ar da kuke sallah a masallaci tare kuke hada sahu tare kuke taimake taimakekeniya wajen yakar makiya addinin Allah yau kun zo kun ja daga wannan bangaren ya wannan bangaren ya hudu ana gumurzu a kayi akwai musibar da ya wuce wannan a duniya ko a yanzu babu tashin hankali mai mai muni a duniya a ce ga musifa ta uku tsakanin ahlus sunna saboda ko da yaushe matsalan cikin gida ta fi muni akan ta waje so da a yanzu da aka ce ga wata matsala ta hauko wa ahlus sunna fi komai ta da hankali Allah ya tabbatar da mu akan addini don haka ce ko rayuwar annabin Allah bai ga irin wannan ba a cikin rayuwarsa gashi dai an zo an yakin saɓan da fara rayuwarsa kawai wanda kan yayi muni fa shine tsakanin muhajir da alansar na alam ajirkum dallalan fahadakum Allahu bi wa kuntum mutafarriqina fa allafa Allahu bi wannan shine mafi girman A anan ma babu komari a cikin sa kawai bakar magana ne auku tsakani wannan shine saɓani da suka gani shi to kuma an zo an yi gumurzu na'am yace faqad tas'at mayadinaha haqiqa wannan gumurzu din ya game dukkan garuruwa wata taba'at amdadaha wannan gumurzu ya shiga dukkan lunguna dukkan tituna ya kewaye shi wa fadahat magharimaha kuma wannan gumurzu ɗin kalman fadaha shine nauyayen bashi wannan gumurzu ya nauyaya bashi akan wa magharimaha jama'ar da ake bi bashi suwa kenan Kafurai. yakin da aka buga ya nauyaya bashi akan jama'ar da ake bin su bashi su ne wanda suka ji addinin Allah mun gane wannan wa kafurat dhahayaha kuma an karya kowane bangare wato kenan karya kowane bangare ya yawaita dhahayaha shine kowane side sun shiga halin kakani kai a yakin kowane bangare an musu asara to wannan ya yawaita tsakaninsu sai malam ya ce illa annar rijala sai dai lalle mazaje allazina wanda rabbakum muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Muhammad tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya musu tarbiyya walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun sai dai mazajen da Muhammad ya musu tarbiyya sallallahu alaihi wasallam ala ma'rifatil haqq akan sanin gaskiya wal fina'i alaihi da kuma lalacewa akan gaskiyar ko za a mutu a tabbata akan gaskiya sadaqullah fi amalihim sun yi wa Allah gaskiya cikin ayyukansu aw saddaqullaha sun gaskata Allah fi amalihim cikin ayyukan nasu tarbiyyar da aka musu sun tabbata a kansu fanahadu sai suka miƙe su wannan sahabbai da suka tabbata akan addinin Allah ka'atal abutal kalman a'ata shine tsofaffin abubuwa sannan al-abutal abubuwa da suka lalace sai suka miƙe kai ka ce tsofaffin lalatattun abubuwa ne saboda sahabbai suna cikin shekarun tsufa a lokacin bil asqalil bahina wanda suke tsofin abubuwa suna ɗauke da al asqal ababe masu nauyi bahida masu gajiyarwa yadda ka san ka ɗauki dattijo mai shekara ɗari ka ce ɗauki garwar ruwa guda hudu ya kai daga nan zuwa bakin masallaci to haka suka samu kayinsu ga shi dai saboda tarbiyyar da aka musu na musulunci sun waye gari sun zama tsofaffin abubuwa wanda rayuwarsu ta zo ƙarshe amma na sai suka daure wajen yin yaƙi suka ɗauki wannan yaƙi duk da nauyinsa da kuma gajiyar wanda yake da shi suka ce za su yaƙi don kare addinin Allah wa nahabu suka miƙe kenan allati ramu biha wanda suke ɗauke da wannan abubuwa masu nauyi suka yi jifa da wannan abubuwa da wato kenan yakin da suka cinkara da makaman da suka ɗauka a kan kafaɗinsu da irin nauyin yakin da musifar da ke cikinsa kai ka ce ka samu dattijo ne da ya gama tsufa ka ɗora mar kayan nauyi a kayansa amma duk da wannan sun daure sun ɗauki kayan nauyin kuma sun yaƙi da shi da magana ta fito tayyib wa darabul wasaniyata fil jazirata suka daki wannan masu bautan gumaka din da suke cikin ƙasar jazira da kuma kewayenta dukan da darbatan duka kasirar wanda ya karya faƙaraha gadon bayan masu bautan gumaka ɗin wa a tasarat ruhaha kuma ya cire rayukan masu bautan gumaka fahamadat ilal abad sai aka kore su suka koru wanda babu tsammanin dawowa cikin wannan koruwa ɗin wa rumana rumana anil hudud suka koru kuma waɗannan kafirai rumawa da suka kewaye garuruwan garin madina wanda suka zo suka kewaye yan salibiya su ma duk sabai suka kore su a wannan gaba sai ya zama da ikon Allah kowace musifa ta kwanta na farko sabani da Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu an yi me an magance wanda suka hana zakka an yi me sun gamsu sun dawo an haɗa kai na uku masu bautan gumaka an karya gadon bayan su na hudu wanda suka kewaye garin madina an kwace musu garuruwa ko kuma suka zo taya wanda a kwace garuruwa yanzu an kore su to shi babu dama muyi imani Allah bai jarrabe mu ba wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal wa naqsin min amwali wal-anfusi wath wa bashshiris sabirin alladhina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun ahasiba an-nasu an yutraku ay yaqulu amanna Allah ya ce mutane suna zato mu basu kawai don sun ce sun yi imani ba za a jarrabe su ba a'a idan ka ce kai kai ne sai Allah ya ce in kai din kai ne kai din kai wane ne labudda sai Allah ya jarrabe ka tayyib wa kasaru shaukatal murtaddin suka karya karfin jama'ar da suka yi ridda fa'ada man ada ilal islam wanda zai dawo zuwa ga musulunci ya dawo ya sake mika kai zuwa ga musulunci ya musulunta wahal ya musulunta halaka man halaka ba'idan anhu wanda zai halaka ya halaka iya mai nisa da musuluncin ba ruwansa da addini yace wa ma hiya illa sanawat kala'il wannan fa bai wuce ba sai dai yan shekaru yan kadan abin ya faru daga rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan shekaru kadan ga musibu sun yawa kaca kaca hatta kana al mil al-barri wal bahr har musulunci ya kasance cikon ya cika albar shine kan tsandauri wal bahar da cikin kogi duk inda baka tsammani musulunci ya shiga mil as-sam'i wal basar ya cika duk abin da kunne ke ji a duniya ba a kiran komai sai musulunci wal basar duk abin da ido ke gani ba abin da yake gani a duniya sai musulunci bainama ashat al-adyan al-ukhra ala hamish al-haya a lokacin da sauran addinai suka waye gari suke rayuwa cikin mafi munin rayuwa saboda musulunci ya koma kan karfin sanada wannan musifa da ikon Allah ta kwanta to kullum wannan ke bayyana mana babu yadda za mu yi mu yi addini Allah bai jarrabe mu ba a cikin kowace al'umma idan Allah ya ɗauki jagora da ake respecting fiye da kowanne babu kokonto sunna ta Allah ne sai ya jarabi wannan al'umma da duk jama'ar da ke taruwa sai Allah ya jarabi al'umma idan aka ɗauki shugaban ku to sai Allah ya jarrabe ku sai dai idan kun yi haƙuri ku tabbata akan addinin Allah ku ci jarabawa ko kuma ya nasara a musulunci idan mutum ya yi wasa sai kuma ya waye gari ya zama biyu babu babu addinin ga jarraba ta zo kuma ya fada a cikinta mafi jarraba wanda Allah yake wa al'umma a yanzu shine ɗaukar rayukan manya-manyan malaman duniya shine yadda Allah ke jarraba mu yanzu a duniya mu ga hadisi a Bukhari hadisi na ɗari annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yake cewa me inna Allah la yaqdidu al-ilma an yantazi'uhu min al-ibad walakin yaqdidu al-ilma bi qadri ulama hatta idza lam yubqi alima ittakhadha Nasiru a sa'an juhala fasu'ilu fa aftaw bi ghairi ilmin fadallu wa adallu wannan hiya a'zamu musibatin allati ta 'ala al-muslimin shine Allah ya rika daukar rayukan manya-manyan malaman duniya a shekarun nan ɗauki malaman duniya da aka rasa ga irin su Sheikh bin Atiyya ga irin su Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah ga su irin Sheikh Muhammad Salih al uthaymeen rahimahullah ga irin su Sheikh Abdullahi Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ga sunan da yawa a duniya wanda ma baka san su ba amma dai duniya na amfanuwa da su to kowane malami Allah ya dauki rayuwarsa a duniya sai Allah ya jarabi al'umma haka duk jagoran da Allah ya dauki rayuwarsa sai an samu jarrabawa abun da yake da kyau shine duk lokacin da musifa ta auko mana to mu nutsu mu koma zuwa ga qala Allahu qala rasulullahi wannan shine mafita duba da ta auko aya kawai Abubakar Siddiq ya karanta radiyallahu anhu aka samu nutsuwa a nan za a yi yaƙi hadisi ɗaya karanta da aka tabbata a kan sai aka yi mai sai aka samu solution na rayuwa al-mawqiful khamis matsaya ta biyar jarunta ta biyar darasi na biyar da muke koyi a cikin rayuwar abubakar siddiq radiyallahu anhu na biyar din shine jam'ul qur'an tara qur'anin Allah da aka yi annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya bar duniya Qur'ani an rubuta shi ba ba a rubuta ba amma na ba a tara shi wuri ɗaya a rubuce ba wasu na cewa wai ba a tara Qur'ani ba a rubuta Qur'ani ba wannan kuskure ne har sai ya zama mai aƙida ta zagin sahabbai sai ya ce waye ce sahabbai su rubuta Qur'ani ai annabi bai ce a rubuta ba ai a lokacin da suka rubuta sun cire abun da bai musu daɗi ba sun tabbatar da wani idan ka faɗi wannan Allah kake kalubalanta don Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kuma ya ce la ya'tihi al-batil min bayni dai wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid Allah ya alkawarin kare Qur'ani idan ka ce wani ɗan adam ya zo ya cire wani abun da mai bad daɗi ba ai Allah kake zargi bi ma'ana Allah ya gagara yin alkawarin da ya yi. don haka qur'ani an rubuta shi tun a zamanin sahabbai duk ayar da aka karanta aka saukar sahabbai za su taru a karanta musu wannan ayar wani ya dauko takarda ya rubuta wani ya dauko ice ya rubuta ko nawa mai kama da haka haka suke rubutawa wannan ya rubuta wancan wannan ya rubuta wancan abinda da ba ai ba shine a zo wuri ɗaya a yi confiling ɗinsa shine ba ai ba amma na komai iya rubuce tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an rubuta shi akhrajal bukhari rahmatullahi alaihi Imam al-Bukhari Allah ya masa rahama ya fitar da hadisi a cikin Al-Jami' as-Sahih nasa. An Zaid bin Thabit daga Zaid bin Thabit kale yace arsala ilayya Abubakar Abubakar Siddiq Allah ya kara mar yadda ya aika zuwa gare ni. Ba da maktali ahalil yamama bayan an yi gumurzun yaƙi na mutanen yamama su ne mutanen me? Banu Hanifa ake ce musu, ba Abu Hanifa ba Banu Hanifa. bayan an yi gumurzun yakin mutanen yamama wa inda ku umar lokacin umar bin al-khattab iya zaune a gefe sai abbakar siddiq ya ce na zo sai aka kira zaid bin sabit sai zo ga abbakar a gefe ga umar a gefe radiyallahu anhum faqala abubakar sai abbakar siddiq Allah ya kara masa yadda ya ce inna umar atani lalle umar ya zo gare ni faqala ya ce innal katila lalle yaki kadista harra ya tsananta yawmal yamama a ranar yamama bin nasu ga mutane wa inni Umar bin Khattab ya ce ni ina jin tsoro wa inni akhsha lalle ni ina jin tsoro ay yastahirra al-qatl bil qurra yakin ya kai matsayin da zai sa a halaka mahaddata Qur'anin Allah bi ma'ana ay yastahirra al-qatl bil qurra yakin ya kai matsayin da zai sa a halaka mahaddata Qur'anin Allah fil mawatin a garuruwa fa yadhhabu kathirun min alquran wannan zai iya sa qur'ani da yawa ya zama ya lalace ba a same shi ba wanda suka haddace an kashe ni da kai ba mu haddace ba to ya za a yi kaga an samu musifa ku biyu kuke tafiya wannan ya haddace qur'ani wannan bai da haddan qur'ani ya haddace izu biyu wanda ya haddace qur'ani an zo an ce akwai kaza qur'ani za a karanta ya ce eh akwai ko ya ce eh babu to shi ya bar duniya kai da baka haddace ba ya ka yi an tambaye ka Za ka ce bari mu ɗauko qur'ani mu karanta daga farko har ƙarshe ne to a lokacin babu qur'anin a rubuce a kirji kawai yake sai ya ni ina tsoron wannan kisa kada ya tafi yadda mahaddata qur'ani illa an yaji abun da ke mafita shine kawai musulmai su tara wannan qur'ani din wa inni la'ara yace ni ina gani an yujma alqur'anu abun da yafi komai dacewa shine a tara qur'ani wuri daya shine an yujma alqur'anu Umar bin al-Khattab shi ya bada wannan shawari kala abubakar abubakar siddiq Allah ya kara mara yadda ya ce faƙultu li umar sai na ce wa umar kaifa af'alu shay'an ta yaya za a yi na aikata wani abu lamyaf yaf'alhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi bai aikata ba faƙala umar umar ya ce huwa wallahi khairun na rantse da Allah tara qur'ani ɗin alkhairi ne sai rantsewa abubakar falam ya yazal umaru yace umar bai gushe ba yuraji'uni yana ta maimaita min maganar iya ta rifitin a tara qur'ani hatta sharaha Allah lidhalika sadri har san da Allah ya yaye kirjina fara'aitu alladhi ra'a umaru sai naga abin da Umar ya gani na alkhairin tara qur'ani kula da wannan ya gamsar da ni a yanzu shi yasa kai Zaid ibn Thabit nace a kira ka yakin da aka yi na yamama duk wanda ya san yakin zai tausaya musulmi a lokacin nan ma bayan rasuwar manzon Allah ne da shekaru kaɗa aka yi gurmurzin yakin ahalul yamama karkashin jagorancin masu kazzab shi ya jagoranci zamanin annabin Allah ya hoto ya ce shi annabi ne annabin Allah ya ce ni ne annabi ya ce a'a ni ma annabi ne dokokin da ya sa ya ce na farko babu azumi na biyu babu zakka daman ana ake samun matsala ya zo da sauki na uku ya ce sallah kowace sallah half dinta za a rika yi ba yadda ya zo da ita bane an rage kowace rabi ce na uku kenan sannan na hudu ya ce shi jibril ya ce yake kawo masa wahayi ni ko mala'ika na sunansa jaburu har ya ce an mar wahayi ga surar ya ce an ce alfilu malfilu wa ma adraka malfilu la hazailun tawilun wa khurtumun kabirun shine abokan suka ce kai wannan surar karka fitar jama'a za mu ji kunya gara ka bari akan kai annabi ne mu yi ta gumurzu ana ta da hankali la tasma'u li hadha alquran wa lagaw fihi amma idan aka nutsu waje ɗaya mu karanta wannan za a san ƙarya muke to an ce giwa me kake fahimta da giwa sai aka ce me wai tana da bindi mai tsawo kuma hantinta tana da girma to sallah ko ya ko zakka ko azumi suka ce wannan ka boye zai tuna mana asiri kawai mu ce kawai kai annabi ne a buga addi'an sai turo wakili a zo a samu annabin Allah tun da yanzu ka ƙi yadda gashi mun samu kanmu cikin wani hali za a yi sulhu mu raba duniyar biyu ka rike bangare ɗaya rike bangare ɗaya a yi jagoranci annabin Allah ya ce ai duniyar ta Allah ce kuma Allah ke bada mulki ga wanda yake so ba ni na bawa kaina ba ce bai yadda ba sai ɗan lufa kaɗa. bayan annabin Allah ba duniya kawai sai aka shirya yaƙi? sai ya sake taso da annabcinsa da zafi a lokacin don shi yake jagoranta wanda suke marsa fadin su ne da ake cewa banu hanifa sai suka bashi safar sai aka zo aka ci gaba za a yi yaƙi da musulmai suka zo sojojin kafirai a lokacin soja dubu arba'in musulmai ga baki ɗayansu ba su soja dubu goma sha bakwai ba kuma suka fita yaƙi musulmai ba makamin yaƙi babu nutsuwa ga su a cikin halin jarrabawa ta yi yawa suka zo aka yi fara yaƙin farko karkashin jagorancin Khalid bin Walid radiyallahu anhu shi kansa Khalid a tarihin duniya tun da yake kwamandin yaƙi bai taba samun yakin da ya ji tukunna shi kansa ya ji jiki irin yakin yamama ba don a karo na farko sanda ya ce musulmi a dakata al'amarin ya kai makura amma iya daukan nauyin abokanan gaban ya gagare su sanda ya dawo da ba aka sake shirya hikimar yaki tukunna kuma aka yi nasara a lokacin an ji yakin hada mata akwai ummu ummara ko kuma ummu ammara yuqra'u bil fati aw bil raf'i a lokacin tana daga cikin mata da suka je wannan yaƙi din ita kuma gabanin tana da fushi a kan musailama saboda ɗanta habib ya biyo ta garin da musailama ke shugabanci sai ya ce wa ɗan nata ko ka bar addinin muhammadu ko a kashe ka ɗan ya ce shi ya amince ya mutu akan addinin da muhammad ya zo da shi sallallahu wasallam musailama ya kama ɗanta ya kashe to sai aka je wannan yakin yamama da ita da kuma ɗanta abdullahi a gefe sai rage cewa abdullahi ba gudu ba ja da baya da ni da kai in za mu rasa rayuwarmu a wannan yaƙi da ikon Allah sai mu sailama ya bar duniya ana tsakiyan yaƙi yaƙi ya kai makura bayan sahabbai sun dawo da baya sun sake shiri sun sake komawa yaƙin sun sake danna nauyi zuwa ga abokanan gaba a wannan lokaci da ikon Allah sai hashishi yayi harbi sai samu musailama sai ya faɗi yana faɗi kuma ɗanta Abdullahi sai keta abokanan gaba da ikon Allah sai ya zo ya da shi a aiki kafin a kawo masa ɗauki a taimake sai ya zo ya kashe shi a lokacin albara bin malik ya jarunta ta yaƙi idan ya tunkari abokanan gaba kawai mutum hamsin ko ɗari shi ɗaya idan ya yi kukan kura sai ya watsa su ki ɗaya yaƙin haka yake yaƙin idan ya gari idan ya yana kukan kura zai fita na yaƙi sahabbai suka ce idan yana girgiza gaba ɗaya ba mu iya rike shi a filin yaƙin mu kanmu da muke da shi ba wanda zai iya rike shi ya tsaya idan ya girgiza idan ya sai ya kwantar da kowa sai ya fita kawai haka aka yi yagen aka kashe sojojin makiya addinin Allah mutum dubu bakwai da yan kai aka kashe musulmai dubu ɗaya da ɗari biyu da yan kayi to a wannan yaƙi da aka yi an kashe mahaddata ƙur'anin Allah akwai Abu zaifa iya daga cikin manyan mahaddata ƙur'anin Allah an kashe akwai Salma bin Mas'ud iya daga cikin manyan mahaddata ƙur'anin Allah shi ma an kashe akwai Abu Dujana wanda ya jarinta a yakin uhudu shi ma an kashe shi a wannan yakin to sai aka waye gari jama'ar da ake ji da su a haddan qur'ani sun je sun yi shahada a wannan yaki to wannan musifa umar ya gani yake cewa fa mahaddata qur'anin Allah a kirji suna dab da su kare shi in suka kare to yaya za a yi na bayan su ba su haddace ba tun da dama mun rubuta qur'ani to kowa ya kawo abin da ya rubuta a rika samun shaidu a zo a tara qur'anin duk abin da ka kawo ka kawo shaidu su yi dependent sannan a cikin su suma akwai mahadata, shi kansu Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ma da cin Qur'anin Allah ne haka Imam Suyuti rahimahullahi ke faɗa ya haddace shi da yake shugabancin aikin zai duba abin da ka ya tabbata ko bai tabbata ba mun bance nan da kyau, na'am tayyib kala zaid zaid ya ce wa umar inda hu jalisun la ya umar yana zaune a wurin abbakar bai ko magana ana mun bayanin za a tara qur'ani shi bai magana ba kuma shi ya kawo shabarin faƙala abubakar sai abubakar ya ce innaka shabon lalle kai zai bin sabit kai matashi ne aƙilin mai hankali lanatta himoka ba mu da tuhuma a kayanka wa kadi kunta taktubul wahaya li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka kuma kasance kana rubuta wahayi ga manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi tun yana raye fatatabbi alqur'ana muna bukatan kai ta bibiyan duk abin da ka san an saukan na Qur'ani ku ka tara shi wuri daya an jagorantar da shi ya tara Qur'ani Zaid ibn Thabit don mun iya daga cikin kutabul wahayi marubuta wahayin manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi shine wanda ya je koyo Hebrew language da muke bayani a cikin kwana goma sha biyar ko kasa da haka daga farkon yaren har ƙarshe sakatare ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fa wallahi na rantse da Allah lau kallafa ne kala jabalin minal jibali da dai abbakar ya dora mun nauyin na ɗauko wani dutse kamar dutsen uhudu ko wani abu mai kama da haka ma kana askala alayya mimma ni bihi nauyinsa bai kai abin da aka umarci da yanzu ba na me min jam'il qur'ani tare qur'ani a ce mun ga dutsen uhudu ka ɗauko shi daga inda yake ka kai shi wuri kaza yace yafi sauki gare ni da a ce an dora mun amanan tara qur'anin Allah maganar Allah zan tara yace to wancan yafi sauki a ce da ya dauki dutse daga cikin duwatsu wannan yafi don me dalili ai amana ta fi wannan nauyi me yasa Allah yace inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfakana minha sai ce me fa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula ai amana ta fi komai nauyi a duniya sai ce to wannan aikin nauyinsa ya fi a ce mun ɗauki dutse daga nan wurin na kaina ba fa dutse da kake ɗauka da hannu ba a manyan duwatsu da kake ga sun kewaye gari ya ce a umarcin ɗauke shi kai wani ya fi sauki shi yasa duk mutumin kirki yana tsoron abu na amana sai dai in ya kama shi dole fa qultu nace kaifa taf'alani shay'an lam yaf'alhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nace ta yaya za ku yi ku aikata aikin da annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi bai aikata ba fa qala abubakar abubakar yace huwa yin hakan wallahi na rantse da Allah khairul alkhairi ne yace falam azal uraji'uhu ban gushe ba ina ta maimaitawa abubakar yayi zaka yi abin da annabin Allah bai ba yace hatta sharaha Allahu sadri har sanda Allah yayi mun kirjina lillazi sharaha lahu sadar abi ta irin yadda ya yi kirjin abubakar wa umar da umar ya ce sai ni ma na gamsu shi yasa duk mu na kasha idan aka yi ta in don Allah yake sai an samu matsaya ɗaya a kayanta abun da ke hana samun tarayya akan saɓani wallahi al'adim ne kawai a samu wannan na son gaskiya wannan na son ƙarya ko wannan yana so ya bi gaskiya wannan iya son son rai ko wannan na son gaskiya ko wannan na kare al'adarsa ko wannan na son gaskiya ko wannan na kare bid'a ko wannan na kare gaskiya ko wannan na kare shirka amma in Allah muke nufi duk sabanin duniya za mu sa Qur'ani da hadisi za su yi hukunci ya ayyuhal ladina amanu atiqullaha wa atiqur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai mun miyar zuwa ga Allah da manzon Allah duk mushkila a duniya da ikon Allah akwai solution ɗinta babu kokonto ga wannan sai ce fatatabbatul qur'ana sai ne ta bibiyan qur'ani ajma'uhu ina tara shi mina riqa daga jikin fatu da aka rubuta qur'anin wal aktab da kuma jikin kasusuwa wal usub da kuma itatuwa wasu durin rijal da kuma kirazan mahaddata qur'anin Allah za a kawo fata a nan wurin ga aya kaza an rubuta za a kawo icen dibino can ga ainihin ayoyi kaza an rubuta za a kawo ƙasusuwa ga sura kaza a jikin kashi an rubuta saboda babu takarda irin ta yanzu wannan fata ita ce takardar su. sai kuma wanda ya haddace qur'ani shi ma yana iya bijiro da abin da ke kirjinsa ya kawo shaidu guda biyu masu ƙarfi na cewa an saukar da aya sannan su ma sahabbai akwai mahaddata qur'anin Allah in tana ciki sun sani ayar fa da suke cewa sai an kawo shaidu biyun ba wai sun san babu ita ba sun san akwai da amma babin adalci sai ka zo da shaida ko da mu mun sanin ba za ce a wannan kowa san ta rubuta ba a kawo shaidu saboda in za a aiki na adala to ba a cewa wane wane ne wane wane ne kawai kowa ya zo da hujja na'am yace hatta wajattu min surati tauba ayataini har na samu a ƙarshen surati tauba ayoyi guda biyu ma'a Khuzaimah bin Thabit tare da Khuzaimah bin Thabit amma na yace lam ajid kuma ma a ghairihi ban samu wannan ayoyin tare da waninsa ba sai ga sahabi ɗaya shi kadai ya zo da ayoyi biyu su ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhiriha laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaytum fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim so wannan sune ayoyi guda biyu sai aka samu da Khuzaima bin Thabit ko ma bayan sa ba a samu ayoyin da kowa ba sai a wurin sa shi kare to anan an samu mushkila an karbe su ko ba a karba ba an karba muna karanta su a tauba aya ta 128 da 129 me yasa a karba wurin sa shi kadai bai da shaida hmm? akram saboda an san kowane sahabi adali ne da za jazakallahu khaira wannan uzuri ne amma bayan nan akwai magana na ilimi sosai a kai. Hmm? to hikimar da ke ciki dalilin da ya sa a karba hannun Khuzaima bin Thabit radiyallahu anhu akwai lokacin da annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yi cinikin doki da wani balarabin ƙauye bayan sun kammala cinikin sai ya ce bari ya bashi kuɗin a kawo kuɗi a irga a bashi kawai sai rabin ƙauyen ya koma sai ya ci gaba da cewa zai sai doki ana kiran ka baka kuɗi kana kiran wa zai sai doki sai annabin Allah tsira da aminci Allah sabata ga yake ce sahabbai wannan dokin fa nayi cinikin sa zan biya ne kuma yanzu iya tambayan wa mai sayan doki sai rabin ƙauyen ya ce ina shaida a cikin sahabbai ba wanda ya san abun sai kowa shiru ba shaida sai Khuzaimah bin Thabit ya ce ni ne shaida sai ya ce me hujjanka na cewa kai shida ne sai ya ce bi tasdiki ka ya rasulullah gaskata ka da nayi ya sa abin da ka faɗa ban da kokonto a ko ina a duniya zan tsaya ne shaida in ka faɗa magana ni shaida ne ko bai auku gare ni ba saboda gejin imaninsa in dai ka faɗa ya ce ni shaida ne a ko ina annabin Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya ce tasdiqin da yayi shaida daya a matsayinsa na maganar da yayi shaida daya ya zo me shaida biyu sai ana ce masa zush ne ma'aboci shaida biyu shi a cikin sahabbai ma shaidan mutum biyu yake dauka saboda a babin shaida fa in lam rajulai ne fa rajulu wa mar'atani to shi saboda wannan sai zama shaidan mutum biyu yake dauka don an ce duk shahadataini ne hadithin iya cikin sunan na Abu Dawud rahimahullah iya cikin sahih sunan Abi Dawud na Al-Albani rahimahullah to da wannan sai aka ce to ai annabin Allah ya ce shi duk shahadataini ne to tun da zu ta ne abin da ya kawo shi da matsayin mutum biyu ne ai bayan nan akwai ayar da shi kadai ya kawo ta inda aka samu saki sake samu ta hoto sai a kuma ayoyin qur'ani a cikin hadisai kai ita ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma badalu tabdila wannan ayar ma shi ya fara kawo ta daga baya da aka samu ta zo a hadisai so da haka ja a ja'akum da kuma minal mu'minina Khuzaima bin Thabit radiyallahu anhu shi ya kawo kuma ana kiransa duk shahadata ne shine dalili sai ya karbi nasa na'am fakanati suhub sai ya kasance takaddu allati wanda jumi'a fi hal qur'anu aka tara qur'ani a ciki inda abubakar suna wurin abubakar hatta tawaffahu Allah har Allah ya dauki rayuwar abubakar siddiq radiyallahu anhu original copy na qur'anin da aka rubuta yana hannunsa sannan akwai maganar da malaman qur'ani ke kamar Sheikh Sayyidi Muhammad Al-Amin hafizahullah ra'isu qismil qira'at na Jami'atul Islamiyya yace lokacin da aka zo tara qur'anin an hada group biyu su aikin ga group din Zaid ibn Sabit anan ga group din abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu anan gefe sai aka ce kowanne su tara qur'anin sai suka je suka yi ta aikin kowane group na aiki ba ruwansa da dan uwansa da suka kammala tara qur'anin daga farko har karshe tun daga alhamdulillahi rabbil alamin zuwa minal jinnati wan nasi a wuri ɗaya suka yi sabani wuri ɗaya tun daga farkon qur'ani tare da cewa kowanne suna aikin su ba ruwansu da yan uwansu shine wannan suka rubuta sari'u ila maghfiratin min rabbikum cikin ina ali imrana wannan suka rubuta wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wannan sun kawo bi ziyadatul wawi wannan sun kawo ba wawun wannan shine sabanin a lokacin sai aka ɗauki rubutun zaid ibn sabit radiyallahu saboda shi balarabe ne ba quraishe kuma qur'ani ya sauka da lahajar quraishawa ne shi kuma ibn mas'ud ba ba quraishe bane to amma tare da wannan abin da ke bayyanuwa gare su wannan ikhtilafin riwayat ne saboda har yanzu in kace wasari'u wace riwaya ne qira'ar hafsu ne in kace sari'u fa ko imamu warsho na karanta da sari'u ila magfiratin min rabbikum so haka wannan ikhtilaful qira'at ne ba so kuma anan da aka fara daukan sabanin saboda kirawoyin akwai su wata kalma an kira a wata kira sai ka dauka ba qur'anin bane in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu wata kira ce me fatasabbatu ko kuma yas'alunaka anil khamr wal maisir qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin nas wana ce qul fihi ma ithmun kathirun wa manafi'u lin nas huwa alladhi arsala riyaha bushran wata riwaya ce me nushran duka ana samu ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim warshu habsu an'amta alaikum imamu kisai haka yake karantawa an'amta alaihimu imamu haka yake karantawa sai ka ɗauka saɓani ne amma kuma kowanne daga bakin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam don ya ce annal qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u yassara bi sura ga wannan ikhtilafu riwaya yana aukuwa har a babin adadin ayoyi aya kaza a qira'a kaza ayoyi kaza ne a qira'a kaza ayoyi kaza ne to wannan shine al'amari yadda ya faru tare Qur'ani ko da wani zai zo da jahilci ya soki sahabbai to jahilcin yasa yayi wannan amma nan abin da malaman sunna ke faɗa tun farko ai da rubuta qur'anin ba amince da shi ba da manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce wa sahabbai kada ku rubuta amma bai hana rubutawa ba ana rubutawa a jikin ice a jikin fata a jikin kasusuwa ana ajiyewa ɗaya kenan na biyu kai ka rubuta wani ya rubuta bai hana mu cewa ka kawo naka na kwafa na baka na ka kwafa ba abin da aka hana ciki lokacin sahabbai dai saboda ƙarfin memorin su kowa ya fi damuwa ya sanya qur'anin a kirjinsa wannan shine sai kaga suna dukan kirji suna magana do magana da bin mas'ud yake wallahi ma nazalat ayatun fi kitabillahi illa wa ana a'lamu aina nazalat wa a'lamu fi man nazalat law anni a'lamu ahadan a'lamu minni bi kitabillah tanalahu al-mutila ataituhu yace na rantse da Allah babu ayar da aka saukar a Qur'anin Allah face na san a ina aka saukar da ita face na san akan wa aka saukar da ita face na san a wani wuri aka saukar da ita ya ce a duniya bayan wafatin manzon Allah in akwai mutum ɗaya a duniya da zan haura kumi na je gabansa neman ilimin ƙur'ani ya ce wallahi tallahi da je koyo ƙur'ani da wannan shi zan ilimi bai da ƙarshe yawa in kana jin ilimi wai ka gama karatu to baka fara ne duk wanda ke karatun ya fi kowa gane cewa ba abun da yayi ba abun da yayi a ciki kai kake ganin sai amma shi ya san bai yi ba don kada ka yaudare kanka yawwa in kana cikin babin ka san wasa kawai kake wa kanka amma na al'amarin ilimi ba a tunkaho a kansa wannan sahabbai kenan to duk da wannan suna rubuta wasu su mun fahimci wannan da kyawu baya ga nan kuma hujja na biyu ai Allah cewa yake yi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur kitabun anzalnahu ilayka liyadabbaru ayatihi duka kitabun kitabun me yasa ka ce kitabun ashe daman akwai daman hada shi waje daya in daman ba zai hadu waje daya me yasa ka ce kitabun ina fata an gane tun asali Allah ya kira shi da littafi da aka saukar gare ka ashe kenan daman ubangiji ya saukar da shi a matsayin littafi ne mun fahimci wannan da kyau akhraja abu ya'ala an ali abu ya'ala ya fitar da hadisi daga ali ibn abi talib radiyallahu anhu na'am thumma inda umar sai qur'ani ya koma wajen umar ibn al-khattab radiyallahu anhu hatta tawaffahu Allah har Allah ya dauki rayuwarsa thumma inda hafsata binti umara radiyallahu anha bayan nan sai koma wajen hafsa yar umar daga wajen abbakar yana rasuwa sai khilafa ta koma wajen wa umar da gagga sai a kawo to bayan rasuwar umar an dan samu jinkiri gabanin mika shugabanci saboda gaskiya shugabancin Abubakar da umar radiyallahu anhu ma bi zahirin nassi ne zahirin nassi na hadithi shi ya ba su shugabanci amma na shugabancin Usman da Aliyu radiyallahu anhu ma ya auku ne a bangaren shura da ya faru tsakaninsu Umar zai bar duniya shi yayi shura na mutane shida wane kai ne kaza wane kai ne kaza wane kai ne kaza haka yayi shura ya ware sahabbai irin su Abdullahi ibn Abdurrahman ibn Auf su Talha ibn Ubaidillah yace ku ne inshura in na bar duniya sai ku duba waye jagora to wannan yasa Qur'anin yana da sai koma wajen Yassa Hafsa saboda dama babu wanda ake tsammanin cewa shine shugaba su suka yi zama suka ittifaki akan shugaba shine Uthman ibn Affan radiyallahu anhu mutanen shura guda shida wa shawirhum fil amri wa amruhum shura bainahum na'am akhrajahu abu ya'la an ali abu ya'la ya fitar da hadisi daga ali ibn abi talib qala yace a'zamun nasu ajra fil masahib wanda yafi kowa lada a cikin qur'ani a duniya abubakar shine abubakar yace anna ababakar lalle abubakar kana ya kasance awwala mutumin farko man jama'al qur'ana wanda ya tara qur'ani baina lauhaini tsakanin bango guda biyu wa yake faɗan wannan ali ibn abi talib radiyallahu wannan maganar bakinsa ne ashe kenan ba a man laifi ba khawfuhu min tanawulil haram tsoron abbakar siddiq Allah ya kara mare da wajen cin haramun a duniya yadda yake da taka tsantsan shin abun da yake ci halal ne ko haram akan wannan ake magana kala wuhaib bin ward imam wuhaib bin ward yace law qumta sariya da za ka tsaya tsayawan sariya shine umudal masajid ko kuma umudal masjid wannan ginshikan masallaci inda za ka tsaya a musulunci tsayuwa daram kamar yadda filas na masallaci ke tsayawa ma aka wannan ba zai amfane ka da komai ba hatta tanzura ma yadkhulu batanaka a halalun am haramun har sai ka kula da abin da ke shiga cikin ka shin halal ne ke shiga cikin ko haramun dan saboda tsabar tsayuwa kawai ka tsaya yadda ka san filas in ka tsaya sallah ko motsi ba ka yi yace duk wannan hayaniya ne da ban kaura. sai ka duba shin abincin da kake cin nan halal ne ko haramun wannan shine abin da zai amfane ka banda wannan sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu ya cikin jama'a guda goma da aka ba su sarifike dan aljanna to suna duniya yace wa annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi isallallahu ya jalli da'awa ka roka mun Allah ya sa in zama mai karbabbiyar addu'a daga nan addu'a Allah ya karba sai ce tahhir batanak takum mustajabat da'awa ka tsarkake cikinka sai Allah ya karbi addu'arka ka tabbatar da cewa halal kake ci in kana cin halal in kace Allahumma taqabbal minna sai Allah ya karba amma ba zai yi mutum ya ci haramun yayi 419 yayi munafurci ya ci abinci kuma ya ce zai addu'a Allah ya karba wannan la hada khairu mumkin abincin da muke ci iya da tasiri wajen karban addu'ar mu قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب الله يكرمه da yace kunna nada'u tis'ata a ashar alhalal makhafatal wuqu'u fil haram yace mun kasance muna barin tis'ata a ashar shine tis'an a ashar kashi tara cikin goman a ashar na halal ba fa haramun ba tsoron kada mu auka cikin haramun ashar kalman al'ushur shine a raba abu ɗaya gida goma kalman al ashar. shine a raba abu ɗaya gida ɗari in ka raba abu ɗaya gida ɗari ya zama a ashar in ka raba ɗaya gida goma ya zama al'ushur to sai ce muna bari kashi tara cikin goma wannan abun kashi ɗari ɗin na halal tsoron auka haramun bi ma'ana muna haƙura da halal kashi casa'in cikin ɗari halal ne mun san halal saboda tsoron kada mu auka cikin haramun sai mu haƙura da halal kashi goma kashi casa'in sai mu bashi mun san halal ne me yasa muka bashi muna tsoron kada mu je cinsa mu auka haramun idan naira ɗari ta zo sai a aiki da goma casa'in ana guduwa ta halal ce amma na mun guji casa'in na halal dalilin me dalilin muna jin tsoron kada mu auka cikin haramun ba kawai haramun ɗin ba fa ba kuma fa shubuha ba ba shubuha babu haramun halal ne kiliya guda ɗari sai mu bar kashi ainihin tara cikin goma sa don tsoron kada mu ci haramun Shi ne sai mu bar 90% ɗin halal mu yi aiki da 10% na halal hmm. wata haƙi sayyidatu Aisha radiyallahu anha Aisha Allah ya ƙara mace da tana hakaitowa an Abibakar daga Abubakar fataƙul tana cewa kana li Abi Siddiq radiyallahu anhu ghulaman abbakar siddiq Allah ya kara mana da iya da wani yaro ya khuruju lahu kharaja yana fitar da ainihin haraji zuwa gare shi gulam ɗin bawansa ne sai yanta shi ce kullum ka kawo mun kashi kaza na abin da ka samu idan kai na tsawon lokaci kaza na yanta ka kai da ne ba bawa ba kana iya bawanka wannan yanzu sai ka ce na baka wata ɗaya ko wata biyu kullum idan ka samu ka je kai aikin karfe sai ka raba abin da ka samu biyu sai ka bar rabi idan kai wannan na wata ɗaya ko wata biyu kana cin rabi to na yanta ka yanzu to sai wani baban Allah haka ka rika kawo mun haraji na yanta ka to yanzu ga musulmi ana musu haraji ba kuma bayi ba wa kana abubakar ya akulu min harajihi abubakar siddiq ya kasance yana cin harajin wannan yaron nasa sai ya je ya kawo sai ya ci a yawman bi shay'in sai ya zo da a wani wuni da wani abu fa ne minhu abubakar sai abubakar ya ci yadda kissa take kullun idan ya je ya kawo mar harajin sai ya kawo ko abinci sai ya ce ina ka samu wannan sai ya ce nayi da ko aka bani sai ya ce to Allah ya saka mal alkhairi sai ya ce gobe na ka samu wannan sai ya ce na ja ruwa ne aka biya ni aka ban abincin to Allah ya saka da alkhairi jibi na ka samu wannan nayi noma ne aka biya ni sai yana jin kullun halal yake kira ran nan sai mutumin ya zo masa da wata abu abinci Abubakar Siddiq bai tambaya ba sai ya ce kuma ranan ne kadai bai tambaya ba ka san akwai kawaici dole wani abu idan yayi yawa sai ka ɗan yi kawaici saboda kaga kullum mutum halin yake kawa, to sai ya kawaici ce to ba damuwa sai ya ci yana ci da ya gama faqala da al sai shi wannan yaro ya ce a tadari ma haza ka san yanzu me ka dura kuwa wannan abin da ka kai yanzu ka san menene kuwa faqala abubakar abubakar ya ce wa ma huwa to menene ga breaking news kenan ga wata babbar magana kale yace kuntu takahantu lil insani fil jahiliya yi wa wani mutum bokanci ne a jahiliya tun gabanin zuwan musulunci in ce ni boka ne na san gaibi na masa wani 419 wa ma Sinul kihana kuma ni ban kasance na iya yin bokancin ma na jahiliyan ba amma jahiliyan ni 419 nayi amma bokancin ma ban iya ba illa ni. khada'atuhu sai dai kawai cewa ni na masa yaudara ne yukhadi'una Allah wal ladina amanu na yaudare shi ne falakiyani sai ya gamu da ni a yanzu bayan mun shigo musuluncin atani sai ya bani lidhalika saboda haka hadha wannan alladhi akalta minhu wanda ka cin nan daga wannan abun ka ci ka ci kudin bokancin jahiliya ne kuma jahiliyar ma bokancin da ba iya ta ba kaga wata mushkila fa adkhala abubakar yadahu sai abubakar siddiq Allah ya kara mare da haka da hannunsa a bakinsa faqa a kulla shay'in fi batnihi ya amayar da duk abincin da ke cikinsa ya kai level da iya zaune akan kujerar mulki ya kawo ruwa yadda gajarta ce yana zaune a kujerar mulki yana amayar da abincin har ya kai matsayin da ya fita a hayyacinsa kamar ya suma ya faɗi ƙasa akan kujerar yana amayar da abincin yana amayarwa yana amayarwa jama'a da ke gefensa ke cewa abbakar wannan abinci idan akwai wanda ya saura a jikinka bai wuce loma ɗaya ba sai ce wallahi tallahi idan loma ɗaya zai saura ina da yaƙinin idan na kwakulo loma ɗayan numfashi na zai biyo ta yace wallahi zan cire ta sai dai in na cire numfashin ya fita loma ɗayan nan yace wallahi zan cire don haka ku bar maganar wannan shawari ba zan bar wannan abinci a jikina ba ya ce naji manzon Allah ce duk jikin da aka gina shi da dukiyar haramun wuta ta fi dacewa da shi don haka loma ɗaya zai gina min jiki Allah zai iya kai ni wuta akan wannan don haka ku bari gara in cire lomar ƙarshe na mutu ya mun sauki in je wajen Allah babu lomar a jikina to yanzu sai a ce haramun sai a baka sai a ce kai in ta zo hannunka ta zama halal to aya nan ba shi yayi ba amma kuma ya ki amincewa a ce ina fata an gane ɗaya kenan na biyu haƙƙinsa fa aka biya shi da wannan amma duk da wannan ya ama yadda haramun din haƙƙinsa fa aka biya shi amma bai haƙura ba ballantana abin da aka mutum zai rike wannan akwai musifa mai girma a cikin mu kiyaye wannan hadithi imam al-bukhari rahimahullah shi ya kawo shi al-kharaj ma'anan kharaj shay'un wani abu ne yufriduhu al-maliku ala abdihi wanda wanda ya mallaki bawa yake farlantawa akan bawansa yu'addihi ilaihi kulla yawmin bawan nasa na kai wannan zuwa gare shi a kowane wuni mimma yaktasibuhu daga cikin abin da bawan ke nemowa sai ya kawo mun fasen kaza a cikin kashi kaza wa baki kasibihi ragowar abin da bawan ya nemo ya akudu li nafsi wannan sai ya rike wa kayansa sauran na mai gida kashi hamsin na mai gida kashi hamsin naka ko arba'in na mai gida sittin naka shi yasa Muhammad bin Sirin Allah ya masa rahama ya ce lam a'lamu ahadan ban san mutum ɗaya a duniya ba istaqa amin ta'amihi wanda ya amayar da abinci hu da ya ci gaira abubakar ko bayan abubakar siddiq Allah ya kara mar yadda yace ban san mutum da ya amayar da abincin da ya ci a cikin sa ba in banda abubakar yace ba zai bar wannan abinci ya zauna ba wannan magana imamu ahmad bin hanbal Allah ya masa rahama ya kawo ta cikin littafinsa na al-musnad za mu iya karanta infaquhu fi sabilillah ko yaya na'am muna da minti nawa kai to ai ba zai yi ban da minti shi ba zai yi ban da minti sha biyar ne na'am a iya kwana a nan wurin za mu tashi akan ciyarwansa don Allah bil hakika wannan ma darasi ne mai muhimmanci taimakon addini da dukiya irin yadda sahabbai suka yi nasa iya daga cikin wanda suka fi na kowa abun mamaki a cikin sahabbai da don haka iya da kyau mu sani kuma in mun san ciyarwan nasun mu yi ƙoƙarin kwatantawa mu rage yin kyauta yadda muka saba yi na rowa naira goma naira ashirin naira hamsin idan ana neman taimakon gina masallaci ko makaranta mu rika taimakawa addinin Allah mu kanmu mu gamsar da cewa mun ɗauki abu da yawa cikin dukiyar mun bayar za a kira sallah karanta abin da ya saba ga tambayoyi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم kamar yadda da muka da wato duk mai tambaya ya dinga yin tambaya gwargwadon yadda ya dace da ainihin darasi to kusan duk tarin tambayoyin da suke gabana kusan guda ɗaya ce ita ma ba ta da alaka da darasin kai tsaye sai dai akwai muhimmancin malam ya dan ƙara bayani a kai musamman ma kamar azumin da aka yi yau yana cewa ƙila assalamu alaikum wa rahmatullah su'al ƙila anna aisha radiyallahu anha tasumu daharaha kullahu illa yau mai ni yani ni hal sabata haza hadha al a huwa haƙun السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يروى مثل ذلك من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أنهم كانوا يصومون الدهر كله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لقد ذكر مثل ذلك في حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهكذا في بعض أيام عثمان رضي الله عنه وهكذا في حياة عائشة كما قلت لكن اختلف العلماء رحمة الله عليهم في تصحيح أو تضعيف هذه الأقوال والقول الراجح أنه لا يجوز للإنسان أن يصوم حياته كلها لأن هذا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المهم هو أن يصوم الإنسان في بعض الأيام ويفطر في بعض الأيام أما هناك نص واحد الذي رفع درجته إلى قرب درجة الحسن أقول في حياة عمر رضي الله عنه على أنه كان يصوم الدهارة هذا القول له إسناد قوي له إسناد قوي على أنه كان يصوم أيامه كلها وإن شاء الله تبارك وتعالى إذا قدر الله وصولنا إلى شخصية عمر سنناقش على ذلك ما تيسر أما الآن فمن الواجب على كل إنسان أن يصوم ما تيسر لا يصوم أيامه كلها مفهوم طيب sai wannan yake cewa kamar yadda aka aka yi a yaƙi na ahlur ridda shin ya halatta yanzu a yaƙi yan shi'a to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wannan mushkila tana da girma a zamanin manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi akwai masu aƙidu munana kamar yan khawarij wanda yake nasu ya bayyana su duba cikin majmu'ul fatawa duba cikin alagilatul wasitiyya sharhan Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah musamman mujalladi biyu da rubuta ya kira su da cewa hanyoyi ne waɗanda suke za ka gansu sun iya sallah in kaga sallar su ka rena taka in kaga azumin su ka rena naka amma na ba musulmi bane suna fita a musulunci yadda ka san kibau ke fita idan aka harba ta. duk da wannan kai tsaye bai ce a yaƙe su ba amma dai ya bayyana matsayin su to kula da wannan yasa malamai wasu suke da taka tsantsan na cewa sauran ainihin aƙidu a ka'id kai tsaye ba ma iya hutowa mu ce a yaƙe su ba sai dai a ci gaba da da'awa don su gane addinin Allah duk dan shi'a idan ka kusance shi kana bayyana mar addinin Allah da ikon Allah zai gane shi mafiya yawa ana samun su da son addini ne ko ba son addinin ba sai a ja mutum a ɗauki shekarunsa na samarta gashi da son addini gashi da son Allah sai a ribaci wannan samarta tasa a ja shi zuwa ga sabawa Allah idan muka kusance su da bayyana musu muhimmancin bin sunna abubuwan da suke marasa kyau da ikon Allah za a yi nasara a cikin wannan banda wannan wajen yaƙi akwai wanda suke ganin idan ma za a yaƙi ba irin wannan ake yaƙa ba akwai jama'ar da suke ƙaryata wani rukuni daga cikin rukunan musulunci suna ga wannan ana iya yaƙa su kamar wanda ya ce ba sallah ko suka ce babu zakka ko ba azumi saboda akan ɗaya daga cikin arkanul islam Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yi yaƙi mun ban wannan da kyau wannan shi ya sa Shehu Usman ɗan Hodiyo Allah ya ji kansa ya yaƙi su ba wa jangwarzo kan me tare da suna sallah suna azumi amma kuma ya yaƙi su me dalili saboda akwai daga cikin rukunin musulunci da suka warware shi haka ya yaƙi da su wallahu ta'ala alam daga karshe ne wanda littafin zai fashe rana hmm. an samu littafin an kawo don haka in yana nan sai zai samu hasan ladan وعليكم السلام نعم eh eh to wannan ai allahu la yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum cewa wallahi manzon Allah zai dawo rantsuwar da ka firgita ka yi ta ko kuma ba niyan yin abu kai bai auku gare ka ba tare da ka samu control ba da ikon Allah babu kafara a kanta ita ce rantsuwar lagho kamar yadda imamu shafi rahimahullah ya bayyana dogaro da hadisi na aisha radiyallahu anha ka duba ko cikin radul azan zaka samu karin bayani akan wannan na shek Abubakar Mamur Gumi rahmatullahi alaihi so wannan shine abin da ake fahimta insha Allah rantsuwa ce ta allahu wa alaikum assalam na'am na'am na'am kiranta sayyidatu Aisha to barin sunan shi yafi inganci na sayyida din saboda kalman sayyid musamman ya ɗauki ma'arifa ba a cika sha'awan jingina shi zuwa ga ɗan adam ba in muka duba cikin littafin alkawa'idul musula fi sifatillahi wa asma'il husna na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin Al-Wahibi At-Tamimi rahmatullahi alai akwai hadisi da Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah ya hassana wanda wani mutum ya zo ana masa alkunya da abu sayyid baban sayyid annabin Allah ya ce a'a as-sayyid huwa Allah Allah shine as-sayyid so in ka abu sayyid ya zama baban Allah sai ya hana shi yasa ya zama a cikin sunayen Allah da ake cewa cirewa cikin nassin hadisi akwai as-sayyidu in ka duba cikin alqawaidul musala ana ya cewa dan adam abdus sayyid to wannan yasa wasu daga cikin malamai ke da kyama na aiki da kalmar as-sayyidu musamman da ma'arifa zuwa ga ɗan adam namiji ko mace kalmar aiki da ita mun duba ko cikin littafin kitabu tauhid na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullahi alai anan ma dan yi magana akan aiki da irin wannan sunaye so da haka magana mafi inganci tarkuhu aula wallahu ta'ala a'lam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو ما عندي بالله التوفيق والله أعلم